Ministan watsa labarai Lai Muhammad ya fara da cewa abin mamaki ne yadda aka tattara irin waɗannan zarge-zarge na ƙarya da wasu 'yan Najeriya suka yi kawai aka gabatar da su a matsayin rahoton kwamiti da aka kafa domin binciken zargin cin zarafin 'yan sanda. Without missing words, let me say right away that never in the history of any judicial panel in this country has his report been riddled with so many errors inconsistencies, discrepancies, speculations, innuendos, omissions, and conclusions that are not supported by evidence. Lai ya ce ba a taɓa fitar da wani rahoto mai ɗauke da labarin ƙarya da kutun gwila da zuƙi ta malle har da ƙazafi irin wannan rahoton ba. Lai ya ce abin mamaki ne a ce irin wannan kwamiti da ke ɗauke da masana harkar shari'a kuma ƙwararru su fito da irin wannan sakamako cike da ƙarya da kurakurai saɓani da hasashe da zarge-zarge a matsayin rahoton bincike. Wannan ya nuna cewa ba su yi wani bincike ba kawai sun maimaita abubuwan da ke yawo a dandalin sada zumunta ne da ba a tantance ba. tun faruwan lamarin a ranar 20 ga watan Oktoba na shekara 2020 sabanin dalilin da ya sa aka kafa su tun farko. The chief finds that from the medical data examined, including the time and arrival at medical facility and the nature of the injury sustained by the victim who were taken to the five medical facilities that no military grade live ammunition, I have in was fired at the protesters at Lekki Toll on 20th October 2020 within the time frame of reference, which is 1830 to 2034 hours. Lai ya ce bayanan ƙwararru masu ƙarfi sun nuna cewa waɗanda aka kai su cibiyoyin kiwon lafiya guda biyar na nuni da cewa babu wani harsashi na soja da ya samu wani cikin masu zanga-zanga a tashar leki a ranar 20 ga watan oktoba daga shida da rabi na yamma zuwa karfe tara saura minti 26 na dare saboda haka karya ce aka yi cewa sojoji sun harbi waɗansu a wurin a binciken da ƙwararren likita farfesa john obafunwa ya yi a akan gawarwaki uku da aka samu ɗaya ne kawai ke ɗauke da alamun harbi kuma ba harsashin sojojinmu ba ne layi ce idan an kashe mutane kamar yadda rahoton ya bayyana ina iyayen waɗanda aka kashe suke me zai sa su ki fitowa su nuna baƙin cikin rasa 'ya'yansu layi ya ce ko akuya ce ake kiwo idan ta ɓata sai an nemo ta balle mutum ko me yasa shugaba muhammadu buhari ya ce ba zai mayar da martani ba sai an samo rahotanni daga jihohi The pronouncement was clear. was that he of the entire, the, all the uh, panels set up in all the states. It was not referring to Lagos State report. Layi ya ce an kafa kwamitocin bincike a jihohi 27 na kasar ba zai yiwu shugaban kasa ya bayyana ra'ayinsa a game da rahoto ɗaya kawai ba idan sauran sun kammala ayyukansu to gwamnati za ta fito da matsaya. Da yake amsa tambaya akan kiraye-kiraye da ake yi na ya ajiye aiki. Layi ya ce ai tun ranar da ya kama aikin minista ake yi masa wannan kiran shi kuma bai ajiye aiki ba har yanzu kuma ba zai ajiye aiki ba. Layi ya lissafo gibi goma a rahotannin kwamitin NSAS kuma ya dage cewa babu kisa da sojoji suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.